har na gaida dukkan ku da ke mu on Table FM. Za mu have wani discussion tsakanin mu da wani bawan Allah wanda sana'an shi shine ne aikin wanzamci. Eh wanzamci. In kai namiji ne ko kai ke mace ce in an ce wanzamci da yawa an bi da mu cikin wannan processing nan. An bi da mu cikin processing nan. To aikin shi kenan yana nan daga kaduna state nigeria ana kiran shi malam sabitu hussaini muna mishi sallama na musulunci wanda ce salam welcome to cable fm malam sabitu wa alaikum assalam mustapha adu umar barkan mu da aiki barka ka dai ya kake ya kuma iyali iyali na lafiya lau ya sanyi mu kuma alhamdulillah muna nan da iyali lafiya malam sabitu kaga ku kuke sa yara kukan nan da sun gan wanzam ya shigo cikin gida she <laughs> yaro ya soma kuka yana soro baba ya ja kawo wanzam ya kawo wuka wa za mi shakin wanzamci eh to amma eh, aikin ku kuma yana da kyau bincike ilimin zamani ma ya nuna akwai amfani da yawa da ke cikin aikin wanzamci in an yi ma yaro a cikin rayuwar shi yana mm. samun amfani masu yawa malam sabitu na farko kafin mu ci gaba da wannan tattaunawa how long ke ga shekaru nawa ke ga da ka soma wannan aiki na wanzamci eh to a yanzu dai zan samu shekaru 35 wow 35 years 35 years eh. a ka da cikin aiki ka da kwarai to eh, zan kai talatin da biyar ina wannan aikin talatin da biyar ya ka soma aikin shine wani gadon gida ne ko dai a ka tashi ne ka je ka koya domin ka samu na ci da na sha to wannan aiki mahaifina ya fara nuna min shi domin na gada wurin mahaifina malam Hussaini. a wurin shi na gada a wurin shi tun muna yara da ana zuwa ana zuwa da mu gidan suna magani kuma ana cewa ɗauko ana ɗaukan magani ana bayarwa har ta kai wata rana an ce ɗauko mana magani kala kala wata rana sai a ce ɗauko mana kaza wata rana sai a je da kai daji a ce tono wannan sai wani ɗibi wannan ganyen in ka zo a gabanka wata rana tun mu yana yi da kanshi har ya zamo mu ne za mu daka mu ware wannan mu ware wannan mu ware wannan har ta kai ta kawo wata rana ma za a ce ɗauko mana ice kaza tun da dama da kai ka ɗibo ka sani za ka ɗauko kuma wanda ya zo bukatan dama ya faɗa ya ce ga damo shi damo shi kaza damo shi kaza to je ka ɗauko ice kaza kaga in ka je ka ɗauko kaga kamar ana karantar da kai kenan hmm. ana karantar da kai kenan kaga karatu yana bunƙasa to kuma kaciya tun baka isa riƙewa ba ana zuwa da kai kana kallo wata rana har ƙarfin ka ya kawo a ce rike shi kai za ka rike yaro a kama a yi a gabanka kana kallo banda wanda aka yi baka isa rikewa ba har ka zo ka isa rikewa kana kallo za a yi ta hmm. ji hawa na farko kenan na'am malam sabitu a lokacin da mahaifinka ya soma yana ka yana nuna maka irin eh. wannan anya eh. ka yi wani tunani nisa kama wata ranar ka girma shi zai zama sana'anka ko dai lokacin dai kana dai yi ne a'a a lokacin ma shi bayan ya fara koya mani ai sai ya ce mani shi tunda ka san mu mu na gargajiya akwai abubuwa da yawa wanda yake daukar hankalin mutane da wanda yake yi mm. sai ce mani shi yana sha'awar in yi in san qur'ani to ni tawa ma ga baki ɗaya sai ya kai ni makaranta allo kawai na tafi da na tafi makarantar allo sai da na shekara goma sha biyu bayan ni na bar wurin shi ina ɗan shekara kusan takwas na je makarantar allo sai da na shekara sha biyu bai san noma na bai san ɗibar ruwa na bai san ɗiyo ciyawa dabobi bai san kiwo na bai san wannan aikin da nake yi gaba ɗaya ya fi so in je in san ƙur'ani da ya tura ni sai da na shekara sha biyu sannan da na je makaranta da yake ka san malaman da suna koya mana dako da sauran abubuwa ka je kasuwa ɗan abin da ka samu a karɓa adana idan kun an ɗan tara a sai ma babanka hula a sai mai yadi a sai ma mamanka turma a tamfa idan wani zai zo sai a ɗauko a ce gashi in jiwa ne uwa ta ta murna ɗanta ya fara wayo yana dako yana ɗan abin nan malaman da kenan masu hankali ba na yanzu ba. Hmm. Masha Allah na gane Ah, kuna on fm bismillah muna ji a hakan kana ji na to a hakan shi baban nawa ya nuna wannan sana'a kaga na so na gani na ga abubuwan da ake to amma kuma shi ya nuna kuma daga baya bai so in kuma ya tura ni na kai shekara sha biyu to kuma ka ga lokacin ai balaga ta fara samu na wanda ya shekara akalla ishirin da wani abu ai ka ga balaga ta fara samun shi zai fara tunani ya daina bara mhm. ya daina wanke wanke ana bashi kuɗi ya daina dako ko da kana zuwa daji kana saro ice kana sayarwa kana dan samun abin kashewa za ka ga me ne ya fi ma sauki sai ka ga a kawai sai muka zo a lokacin da almakashi muke ma yara aski har muka zo muna yi ma manya har muka zo a nan fashi ne jihar katsina na fara zama wurin wani mutumi ana ce mai malam ibrahim dan tsaunin kura a makarantar allon shi nake ma yara aski tun ina sa reza a gaba karandawa in mm. tsaga karandawa in saka reza ina yi ina yi kasan abin da ka gada yana kokolonka ina yi ina yi ina yi har na zo ina sa almakashi har na zo malamin ya kai wai dama ka iya wannan sana'a na ce ina da ya koya ya ce to ai gashi kana aski har wata rana ya ce ka zo kai min gyara mai gyara kai har ta kai ta kawo da ɗan kuɗin icen nan da ɗan nera naira silai da yaran nan suke ba mu umman musu aski na haɗa na sai maskana wanda ake matsawa mai sifirin din nan a tsakiya ta da na saya ina yi amma iyaka ta makaranta saboda a lokacin baka da yancin kanka kai almajiri ne za ka yi karatu an tashi karatu bukata aski kai mashi kai har ma makota na gefe da gefe suka gane dai na dan fara iyawa suna zuwa suna zuwa amma shi mahaifina saboda bai so in sana'a ko aska ɗaya bai bani ba a lokacin mm. saboda bin so ma in yi amma kuma na zo ka da yake Allah ya hukunta ina da abinci a ciki kuma kaga inda abin ya zo ya tsiro inda mm. na Allah daban naki daban shi wannan mahaifinka wani jihar kenan shi kuma Kaduna kenan ka fito ko dai na'am shi mahaifina an haife shi a jihar jigawa jigawa na'am eh jigawa e jigawa ka san jigawa ko na'am shi yasa ka a jihar jigawa wurin ka tashi shi ka cikin kai kawowanka shi ka zo ka bula kaduna ko ba haka ba yawwa daga karatu tura karatun nan da ake yawwa karatu ya kawo ka san mu ana nisa da mu da dangi da iyaye saboda in aka yi nisa da kai ka fara kwari ba za ka iya dawowa gida ba duk wahala da za ka ji za ka daure da ba za ka iya gane hanyar gida ba dole za ka tsaya kai biyayya kai karatu irin wannan nisan ne aka yi mana. brilliant kuna sauraron mon kibla fm suna na fuad omar tare da mu malam sabitu wato husaini malam sabitu wanzamci ana yi ma eh. namiji da kuma mace wato wanda ake yi ma namiji da mace menene bambanci eh. ko da yake mun san dai wato gaban namiji daban na mace daban shi yasa wannan bambanci mun sani amma akwai wani kaman wani shirin da kuke yi musamman ko lokacin da kuke zaba ku yi ma namiji da mace da ya sha bamban ko dai duka one process ne na'am alhamdulillah mustafa umar namiji duk abin da za a yi mai a harkan wanzanci gyara ne gyara ne kaga kamar kaciya kaga gyara ne tana zuwa da kaciya amma ana gyarawa ana yanke wata fata kaga kamar gyara kenan sai a fito ma da kan gaban ka lafiya lau kaga an gyara ne ba wai an ma wani aiki ne na daban ba a'a gyara ma aka yi sannan ka fahimta ko mm-hmm, mm-hmm. kana fahimta wannan ko ita kuma mace ita kuma mace da kake ji ana cewa an duba gabanta akwai wata damuwa wadda tsakanin farjinta ta san farjin ya tsaga ne tsaga ta yi sama da ƙasa mhm. to daga ƙasan tsagar ta ƙasa tsakiyar tsagar ta ƙasa akwai wani abu wanda yake fitowa wani nama ne Allah yake jarabta su da shi wannan naman zai fito yana girma yana girma kamar kan yatsanka yana ɗan girma yana girma idan wanzami bai san wannan abun ba ba zai cire shi ba amma wanzami idan ya zauna da tsohon shi ya san wannan abin ana cirewa daga duba gaban mace in ka ga wannan abin ta ƙasa yake fitowa zai fito nama ne Allah yake jaramta su da shi sai rika girma yana tohowa yana girma to idan ta girma wata sai ta kai sai ta kai shekara uku ma in ana kama mata ruwa tun tana karama zaka ga tana gocewa tana jin zafi wannan naman yana girma kenan in ana wanke shi ana taba shi tana jin zafi to ka ga larura ne to idan wacce ta fahimta za ta kira mu wanzami wanda ya sa abin da yake kai ka duba min yarinyar nan me ke damunta a gaba to wata kuma uwar matan da ta san gabanta ta san al'auranta in ta duba gaban yarinyar ta ga ai ga wani abu ya fito inda bata san da wannan abin ba a jikin mace sai ta ce wannan ta nuna ma ubanta ta ce ta ga ga wani abu nan ya fito a gaban wanci sai ka ji ce sai wanzami to kuma wanzamin in ta bai san aikin shi ba aka kai shi to a nan wurin barna zai amma idan ka san aikinka ko an taɓa zuwa da kai an yi ka gani ka sani da ka duba za ka ce eh, wani yarinya ga abin da ke damunta to a wannan lokacin kuma wannan naman da yake tsorowa ta ƙasan farjinta tsaga ta ƙasa yake so ya kulle farjinta ɗin nan ya rufe wanda da an taɓa shi take jin zafi ko da kanta ma ta taɓa tana jin zafi to wannan naman cuta ne a wurinsu kuma jarrabawa ne jarabta ne Allah ne ke jarabta su da wannan naman wata akwai wadda ni na san an zo da ita an yanke mata sau uku muna zama gidan haya da ita yarinyar wata gani da su suka kira wanzami suka kira wanzami ya cire da ya cire ni dai ban ce musu komai ba aka ƙara na biyu suka ƙara ya ƙara tsirowa aka cire da aka zo na uku sai aka ce ni in kirawo wanzamin da zai cire kaga ba su ce mani na iya ko ban iya ba na san abin da ke damunta ko ban san abin da ke damunta ba ni dai ban yi shishigi ba mm. sai na ce in kira muku wanzami to sai na tausaya ma yarinyar yanzu yarinyar ta aure ta yi ma sai na tausaya mata tunda na san abin nan kuma mutanen nan sun ki yadda da in musu aikin nan sai na ce to kenan. sai da na bari kowa ya tafi neman abincin shi ubanta ya fita ya tafi neman abinci ni kuma ina gidan sai na fita sai na je na nemo wani wanzami karfa tun da yarinyar a lokacin ta ta sama shekara bakwai Ta ga dole ne sai ta samu karfa sai na ce mashi ya zo za mu wani aiki amma zan ce shi zai aiki muka zo da shi gidan na ce to ga mai aiki ya zo aka zo da tabarma muka fita muka shi koma wani zaure muka shimfiɗa tabarma yarinyar aka zo da ita na nuna mai yanda zai rike min ita Mustapha Adu Umar na duba da na ga wannan larurar ce bari in gaya ma sai da na sa babban dan yatsa na na tsakiya dogon yatsan nan a tuburarta na danna sai da ya kai daidai saitin farjinta na danno wannan tsiro din sannan na sa aska na ɗebe wannan abin gabaki ɗayan shi sannan na ɗauki auduga na ɗibi garin magani na sa na danne a wurin hmm. yanka ba su san ni ne wannan aikin ba na dan ne. to dama wannan maganin dan wannan abun ake sa shi shi ma maganin yana da zafi yana kashe wannan abun hmm. wani garin na dan ne tana kuka tana komai na dan ne na ce kare sake ta sai da na tabbatar da ya shiga jikinta sosai tunda na yanke na murza wannan maganin a wurin kaga za ta ji zafi manufata in kashe wannan abun in hmm. kashe wannan abun in kashe ina ta murzawa tana wayyo wayyo to mun rufe daki daga mu uku ne daga ita sai wanda ya rike ina murzawa ina murzawa na gaya ma sannan kawai na sake ta hmm. na ce sake ta ya sake ta na ce to da ta dan wuce na ce to shikenan na sa auduga na sa maganin na sa na daure mata a wurin kaga yana da zafi ga ruwan zafi na gasa wurin na sa maganin na sa auduga na daure mata a wurin na kawo fan na sa mata na sa ta kungugu na ce to a ta hakan, wallahi na gaya ma yanzu har ta aure ta haihu amma har yanzu iyayen ba su san ni na yi aikin ba shi kuma wani da na zo na ce ya rike ta mata aikin shi kuma ya rantse mini tsakanina da shi daga Allah sai ni sai shi ce wallahi duk rumfarsu mhm. irin wannan aikin da ne wow kuma iyayen har yanzu muna gaisawa da ubanta bai san mani ni ne aikin ba wallahi wow kaga wannan larura ta mhm. gane kaga wannan larura ne ana jarabtar mace da shi sannan kuma mace ana jarabtar ta wata tana da garin jiki gabanta farjinta tana girma yana kamar yana haɗewa yana ɗinkewa ya manne yana kofar tana raguwa kamar ɗinkewa yake ƙibarta yana haɗe wurin tun fitsari na fita kaɗan kaɗan wallahi wata rana fitsarin ba zai fita ba hmm. shi ma kaga wata larura ce ta biyu ko to wannan larurar ba kowanne wanzami ba ne ya iya aikinta ita ma ita ma idan tana 'yar shekara ɗaya akwai abin da muke amfani da ita muna amfani da yatsa na ƙarshe idan ta kai shekara biyu muna amfani da yatsa na biyu banda wannan ɗan ƙaramin yatsa idan ta kai shekara uku hudu muna amfani da babban yatsa idan har ta kai biyar shida bakwai muna sa ainihin babban yatsan mu don mai aiki a kai amma shi kuma wannan aikin baya bukatar karfe, baya bukatar ice kawai mai aiki ne ya san abin da yake amfani da shi mace fa'adu umar laruran mace ta bi kenan a farji mm. ana cewa mace ana mata kaciya mustapha fa'adu umar mm-hmm. gaskiya labari ne kawai mm. kuma wannan cutarwa ne dole ne waɗanda suka waye su faɗa da wannan kaciya ɗin babu wani kaciya da ake wa mace tsakani da Allah indan Allah ne amma dai mace tana zuwa da larurori daban-daban na farji wanda yake idan aikinka ne ka sani kana yi yau da gobe za ka gani daga gani ka gane ka gani yanzu da ka ce min mace fitsari bai fitan mata yar karamar yarinya ce babbar yarinya ce fitsari bai fita na san kawai laruran da ke akwai in na je na san aikin da zan da na duba da ka ce mana in ta zo kama ruwa tana jin zafi to larurar ɗaya ce da mace tana gudun namiji tana tsoron namiji wannan larurar da take hanawa a an zo kama ruwa ana jin zafi to ita ce mace take girma da wannan larurar uwarta bata gane ba har ita kuma ta girma har kuma ai mata aure wanda za ta kama ruwa tana jin zafi in namiji ya kusance ta daɗi za ta ji kuma sai dai jin zafi to wannan larurar ce in ba a cire ta ba ake samun matsala hmm. ah, in ba cire ba sai ta zo ta girma ya za yi ke eh. ko ta girma ana neman mu a nan najeriya muna cirewa ko babban mace ta ci kamar misali shekara talatin za ya cire mata wani abin kwarai da gaske a nan najeriya wata ma tana da auren in ta yarda da namiji aka yi bincike mijin ya faɗa aka yi bincike uwarta daga baya aka tura tsofaffi suka tabbatar da cewa akwai wannan larura larura ce baƙin namijin ba ne larura ce to akan kira mu mu zo mu yi aikin mu cire shi ana samun kuma aikin ya yi kyau kuma bai ba ta wani matsala kamar dai yadda ake ma jaliri ai in ka ga wanda wanzami ya yi aiki a irin wannan aikin na mace in ka ga yayi ya samu matsala kai kai Mustapha Adu Umar kai a'a gaskiya in dai ya iya aikin shi in dai ya iya aikin shi kuma an rike mai da kyau ya nutsu ya yi aiki a lokacin aikin ba mai rikewa ba ne ya sake ta aka yanki wani wuri in dai an rike mai da kyau ya tsaya ya yi aikin nan ya kuma san aikin yanzu ka gama maganar na'ura in dai ka san aikin kuma ka iya aikin ka yi aikin in Allah ya so da ba za a samu matsala ba Mustapha Hmm. Kuna sauraron mon Kibla FM suna na Fuad Umar wato Dr. Wanzam kenan Malam Sabitu Husaini. Malam Sabitu na namiji da mace wani aiki ya eh. fi sauki wanda ya fi wuya. Gaskiya aikin mace ya fi wuya musa fadi Umar. Me yasa? Saboda saboda mace in ka lura matsi ne a tsakanin matsi yake. a matsin ma a tsakiyar matsin yake sannan tsakanin cinya da cinya dole sai an buɗe wannan kafa an buɗe wannan kafa sannan kuma kana tana buƙatar ka sa hannu ka buɗa tana buƙatar kuma ka ɗebi abu a wurin kuma wurin nan gaba ɗaya ba ƙashi nama ne kuma lungu ne hmm. Eh? Hmm. dole sai ka sa nutsuwa ka sa hankali sannan za ka yi wannan aiki kuma ka samu wanda ya rike ma da kyau ba a fisge fisge amma na namiji ai a fili yake da an rike ma kowa ma yana kallo za ka iya kai ko ba haka bane ba kai a fili da ka lura wannan ya fi sai dai in baka tsaya ka nutsu ba shine amma in dai ka tsaya ka nutsu to in Allah ya sa da duka baki ɗaya Allah zai taimake ka tunda dama abu ne wanda yake ba ranar za ka fara ba kayi ya fi dubu wannan aiki kuma na wanzamci malam sabitu shin mata na yi kamar misali ka ce mace tana ta kai shekara talatin ko ta aure shi a kira ku ku zo ku yi eh. mata wasu sun ce eh namiji eh mai namiji zai zo doki babban mace haka na shekara talatin ya ajiye ta ya jera shiga cikin eh, gona yana ta wani haka haka mata na aikin nan kudi a maza ke yi eto eh mustapha umar Nam. Ai larura ce. Dama wannan yana nuna ma cewa mu Afirka hmm. ba jahilai ba ne. Dama can mu Afirka ba jahilai ba ne mun san abin da muke yi. Kaga wannan abin fa gada muka Shi wanda na gada wurin shi shi ma gada yi. Ka gane cewa wannan yana nuna cewa mu mun san abin da muke kuma idan da za a tsaya tsayuwar daka za mu iya tsayawa da kafafunmu akan komai. tunda wannan abin gada muka yi ba yanzu ba ne muka tsire shi kuma karkamanta manta har da zamanin ma ya zo waɗanda suke takama da zamanin ma za su kai ka asibiti karkamanta manta haihuwa mace za ta yi idan ba mace ba dole namiji zai karɓa haihuwan ba mm, eh? gaskiya ne ba da baya bane ake samun mata suke zuwa karɓa haihuwa a mm. afirka gaba ɗaya yaushe waye ake ɗaukan mata kan zoma Eh? Mm. to kaga ko wannan ba wani abin ta da jijiya ba ne idan misali mun ce mu a matsayin mu na wanzamai sai muka tashi muka yi karatu muka ce ba za mu yi kanmu wannan damuwan ba to wa za mu kai mu waye mana bayan kuma mun tashi iyayenmu suna yi kuma wannan abun ceto ne taimako ne ko kai ne Allah jarabce ka da wannan larura aka ce ga wanda zai raba ka da wannan larura ka samu lafiya kuɗi za ka biya ma ka je wurin shi ko ba wannan ƙasar yake ba sai ya zamo gashi a ƙasar ku ne kuma ya iya ga ba za a kawo maganar yau in ba lafiya addinin ma za ka yi ne eh gaskiya ne akwai mutane na muna jinka Mustapha Umar mu a nan Afirka gaba ɗaya wanzami inda ka gan shi in dai ya tsaya ya bi iyayen shi ya yi biyayya ya san wanzanci sosai daga kan ka gani yanzu na iya ɗori ina yin ɗori dori ka karye fal zan iya dora ka ka ga ka samu targaɗe zan iya dora ka idan hannunka ka faɗa irin ka faɗa kaɗin nan ko ka miƙe sai ya fita kawai ya kwaɓe mm, ba ka iya ɗaga shi yauwa in ko zan iya mayar ma da shi da izinin Allah in dai ba ya samu wata ba ya kai wata guda nama ya tsoro hannun ya rike a haka in dai har lokacin ya fita in ka zo insha Allah zan mai da shi zai koma daidai a lokacin duka wannan aikin ina yi ina ɗori ina kaciya ina gyara mace kaga ina ba da magunguna bakin gwargwado kuma saboda na gada ne aiki na ne wannan kaga irinmu irinmu ba mu kirguwa a Najeriya bakin gwargwado to kaga irin wannan menene ya kamata ai ai mun zo da iliminmu ne wanda muka gada a wurin iyayenmu kuma ana ganin amfanin shi masu kuɗi yan boko suna kiran mu mai masu a gidansu wasu su zo su ce kai masu ƙaho wasu su ce ka zo kai masa ƙaho wani a sa kai mai ƙaho a kasan ƙahon ya yanzu ya zama kala uku ni yanzu kaga ina yin ƙaho da kwalba ina yin ƙaho da ƙaho na sa kuma akwai wani ƙaho wanda turawa suka kirkiro wanda ake sa roba suna kiran shi igama mhm. to wannan kahon na kwalba wannan kahon na kwalba ya fi igama in ma suna neman tsarkakewa da sauransu akwai wani kwalban mai mai gurguwa idan nema kaho da shi na nuna ma in ka ji yadda zai kama ka ya fi duk wani kaho kamawa mm. ga wannan shi ma a wurin na koya kuma ba duk wanzami ya san irin wannan kahon ba to tun da su mahaifanmu ma suna yi da koko ne ka san wani abu da ake ce ma shantu sai a yanke shantun in aka yanka shantu din wajen karshen shi sai a rarake a rarake da shi ake to da kwalba mai gurguwa ta zo mu kuma yan zamani sai muna yi da kwalba ita ce za ka sa omo ka wanke ta ga tas kuma ka kafa mutum ɗaho da yake amfani da wuta sai ka ga yayi kyau to wannan ayyukan mu ne gaskiya ayyukan alhamdulillah Mustafa Adu Umar in ka ga wanzami ya yi aiki an samu matsala shi da kanshi in zai gaya ma tsakanin shi da Allah zai ce ga abin da ya kawo aka samu matsala. To kaga wato cikin kasar mu America da Canada da Europe da Asia wasu wurare duniya ana kallon wannan aiki na wanzamcin da ake yi musamman daga Africa sai su ce kuna wahalar da yara ne ku sa jinjiri ta kuka yana jin zafi mm. kuna wahalar da mm. su balata na matan na matan an da wani mm. campaign ne da yake ana yawa na buga gongo ku daina yi ma matan haka nan wai domin daga baya suna samun matsala later on in their lives domin yanke gabansu da ake yi wani mataki ne kuke doka kai misali ya kake yi in za ka yi wanzamci domin kar yaro jinjiri ko jinjiran Eh. ta ji zafin aikin da ake mata eh to Allah ya kawo mu wani zamani a cikin yawon da nake na karatu ina sana'ar na zo nan Kaduna sai Allah ya haɗa ni da wani rikakken ɗan boko ana ce mai Professor Dauda Ojobi sai nake mashi tambayoyi jinin ya haɗu mai aski mai kaho muna dai ina mai aski ina mai kaho to da na ji ya ce shi farfeso ne ana kiran shi kuma farfeso na kuma tabbatar da farfeso ne har muna hira da shi yana gaya min yana da farfeso kamar uku a kwakwalwar shi hmm. sai na ce mashi sai shi yana yin yana yin aikin likita sai na ce a ah? sai na ce to ni ai ka ga aiki na aikin likita ne ina yin kaciya sai nake mai tambaya na ce kamar a zamanance idan zan yi kaciya yaro kar jinin shi ya zuba da yawa ya zan yi sai ce mani za ka ga abin da za ka saya in ce to idan ina so mai kaciya kar ya ji zafi ya zan yi sai ce ga abin da za ka saya sai na saya sai na same shi sai na ce mashi to kamar yaya zan amfani da shi ya ce ka siyo sirinji gashi gashi gashi na sai sirinji na zo ya nuna min lambar sirinjin za ka zuƙi wannan lamba kaza za ka zuƙi wannan lamba kaza fatar da zaka yanke in ka zo idan kai mata allura kaga ai yanke ta zaka yi ko ta ko ta kumbura ko kai komai cire ta zaka yi ka zubar ta kaciya to idan kai alluran idan ya samu kamar minti ɗaya haka to ya riga ya bi jinin shi ko ina dan ka yanke shi ba zai ji zafi ba kuma jini ba zai zuba da yawa ba to shine nake amfani da wannan ina ganin nasara sosai jini bai zuba da yawa kamar yadda da yake zuba sannan kuma yaro ko ya kai shekara bakwai idan ne mashi wannan alluran jinin da yake zuba ba zai zuba ba kamar yadda yake zuba sannan kuma yaron zan mai kaciya in dai har ya tsaya ne mai wannan alluran zan yanki jikin shi mai kaciya bai ji zafi ba Mustapha Adu Umar a wannan a can to amma duk da haka mutane saboda son kuɗi wani sai ce ta gargajiya yake so wani kuma zai ce ko nawa zai sai magani a yi ma yaron shi kai ya ji zafi waɗanda suka san abin suna zaune wallahi wani ba sai na zo da mai rike mai yaro ba da na zo na ce in dai ka tsaya nema allura ba za ka ji zafi ba yaron kuma sai uban ya goyi bayana da uwar suna zaune zan shimfiɗa leda a ɗaki in ɗauko allura ɗibi magani ɗibi magani ka san allura tana da kwarjini mhm. in ce ka tsaya in kama wannan fata wadda ta rage wadda zan yanke in soka mata wannan tsinin allura in matsa maganin nan in kama in zare in koma gefe guda in kara matsawa in yi kamar sau uku a kan wannan fata da zan yanke kaga ai jini ya zo wurin ko mhm. kuma ta bi jini sai in kama fatan in mulmula in mulmula in murmurza murmurza maganin ya bibbi jini to wannan yaron in dai har ne mishi haka bai yi kuka ba bai yi kuka ba to kamun in zo in buɗe reza a bani ruwan zafi in sa askan nan ta gasu a ruwan tafashashen ruwa in ɓare reza in haɗa ta a aska idan na zo idan na kama wannan fata in na sa kumbana idan na tsungula wala bai san na tsungula mushi ba kaga jikin shi ne na kama fatan na hatsa kumba da kumba na matsa a jikina wala ba zai san na to da na matsa na kalli fuskan shi na ga bai canza ba kawai na san magani ya kama shi kawai sai in sa a sa mm-hmm. kawai yana kallo yaron nan zan yanki in cire bakar fata ta farko in cire farar fata in gyara mai kace shi mm-hmm. sannan in kawo magani da zan sa in barbada mashi mm-hmm. idan na ga dama in sa mai kyalle idan ban ga dama ban barbada in bar mashi haka nan to idan aka bar mashi haka nan an sa magani ta fi saurin shan iska zai rika sa doguwar riga zai rika sa doguwar riga amma idan aka sa magani kuma aka sa tsin ma aka naɗe to kaga ba za ta rika samun iska sosai ba kamar an batta daga ita sai magani kawai akwai wasu mazan da na ga an yi wani documentary su kan tv station daga america ga inda ka nuna cewa kamar wai da suke kananan so da yawa kuma wannan mazan kuma wasu fito daga africa ne suke suka zo america wai ai musu wannan eh. kaciya amma daga baya sha biyu ya gamu kuma haka na ya faru me ya faru daga baya a yi kacin amma she naman ya zo ya mandu ya shiga kuma kamar bayi ba shi sa she abu ya zama kamar rabi rabi yana faru eh wanda ya kaciyan bai iya ba bai iya ba na'am kaciya ba a yin ba a yin kaciya wannan fatar ta dawo ba zai yiwu ba za a yi kaciya ba a cire wannan fatar in dai wanda ya ya iya in ya cire baƙar fata ya cire farar fata fata biyu ce kasan da an yankan farko za a cire baƙar fatan idan aka zo yanka na biyu kuma za a kama fatan za a tsaga ta ne sai an kai ƙarshen daidai saitin wannan dan kwari da ke kan al'auran namiji in ka tsaga ka kai daidai wannan saitin kan to sai ka sa a reza kuma sai ka yanke gefen dama sai ka yanke gefen hagu gaskiya fata ba ta tsorowa amma idan wanzami bai san aikin shi ba ya yankan tsoro muna ce mata yankan tsoro sai ka kama fatar ko ka yanke ta baka auna ba baka auna ta ba to idan ka yanke fatar bakar ka yanke ta bata kai daidai yanda ake so ba ko ka yanke farar ta ciki to wannan bakar fatar ita ce take lulluɓewa shine mu a wurin wanzamai muna cewa yankan tsoro hmm. bi mai yana yankawa ma yana tsoro bai yanka shi da kyau yawa ya ji tsoro amma ba a yin kaciya a ce wai fata ta toho kuma ta haɗe gaskiya ba a yin haka bai yi da kyau ba gaskiya daga can ah, bauchi akwai wani bawan allah wurin wai ya ci 50 years old shi ya yi da yake kankani ba mishi ba kaciyan yanzu ya yi too late ko dai an yami shi shi mu fari mishi ah. ai yanzu za a mai kaciya ma ba wanda ya san an mashi saboda yanzu idan ya sai wannan maganin idan aka sai maganin kashe zafi da maganin sai da jini aka yi mai allura ni da shi ma zai iya zo ya same ni in mai kaciya shi lafiya lau ya tafi gida kuma ya tafi gida kuma zai je ci amfanin kaciya nan daga baya kenan domin wai mutum wanda aka mishi kaciya akwai wani abin da benefit da yawa ciki wanda yake eh, kana mu zo mu yi magana kan wannan amfanin da ke cikin yin in aka yi maka kaciyan mun samu lokaci mu dawo da kai back on cable fm malam sabitu husaini malam sabitu ina son ka doki minti daya ka yi maganan ka ta karshe sannan mu sallama da mutan duniya to magana ta ta karshe shine mutane da suke um, alaka da mu masu sana'a abokan wanzamai to su rika neman wanzami wanda ya san aikin shi suka tabbatar ya san aikin shi sannan su yi alaƙar aiki da shi domin cimma nasarar aikin da suke so su samu a yi matsayin su ji daɗi a yi alfahari da shi kuma a yi son barka kada mutum kawai ya je ya samu wanzami kawai ya gan shi ya tare shi ya ce ga aikin da yake so ba tare da ya san wanzamin nan ya san aikin shi ba to shi zai jawo gaba a yi dama, ko kuma a zo a yi da na sani kuma karshe ina da mutane gaisuwa ina gaishe su ina jinjina masu. yana gaishe da wannan gidan rediyo kubula fm musafa da umar musamman bakai kai da jama'a masu sauraron mu baki daya ina gaishe su ina gaishe su ina jinjina musu masha Allah mun gode maka malam sabitu husaini shikenan kaduna nigeria ya zo ya karatar da mu mun ci amfani muna mishi godiya website mu na cable fm shine www.cablefm.com com ku log on ku access resources ma ku mu da ake dokawa ai kiranmu duk lokacin da muke shirin kana da wani contribution in an bude phone lines kana ka kira ka zo ka tufa albarkacin bakinka until the next presentation and i hope dukan ku duk da kake duka ka have a good day a barka da shekara allah ya samu gan alhairi na gode muku na ce muku salam